Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato takwas rabi ke na agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da aka shiga sabon shekara ta 2021 masana da kuma shugabannin addini na kira ga al'umma da ma gwamnatoci da ai karatun ta natsu domin kaucewa abubuwa da suka faru a shekarar 2020 sannan kuma kamanta gaskiya da yin kafa-kafa da dukiyar jama'a ya so mu jawo wa nigeria samun tallafin kudade daga bankin duniya domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. bayan nan kuma ibrahim almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku muna kuma dauke da labaran wasanni to amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar, Muhammad Bazoum, zai kara da tsohon shugaban Nijar Muhammad Usman a zagayen zaben shugaban ƙasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu, bisa ga sakamakon zaben zagayen farko da hukumar Sini ta sanar a yau Asabar. Bazoum shine kan gaba a sakamakon zaben da aka yi zagayen farko da kuri'u kashi 39.33 cikin 100, abin da ke nuni da cewa ya gaza samun kuri'u kashi 50 cikin 100 da ake bukata don cin zaɓe. Shi kuma Usman ya samu kuru'u kashi 17 cikin ɗari a cewar hukumar zaben ta saini. Ana sa ran sake yin zaben ranar 21 ga watan Fabrairu bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da sakamakon zaben zagaye na farko kuma za ta saurari duk ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mata akan zaben. shugaban Nijar Muhammadu Isuhu zai sauka daga kan mulki bayan da ya yi wa'adi biyu. Kuma shine ake sa ran a karan farko a Nijar zai jagoranci mika mulki ga wata gwamnati wato tsakanin zababbin shugabannin ƙasa biyu a Nijar. A yau Asabar cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta ba da rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan masu cutar fiye da wata ƙasa da mutum sama da miliyan 20 da suka kamu da cutar kusan kashi ɗaya cikin hudu na waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya. India kuma ita ce ta biyu da adadi fiye da miliyan goma daga nan sai kasar brazil mai miliyan bakwai da dugo bakwai jami'an lafiya na birtaniya na sake bude asibitocin jinyar gaggawa da aka gina a farkon lokacin da annobar ta fara yayin da kasar ke kokarin shawo kan yaduwar sabon nau'in cutar ta coronavirus Wata mai magana da yawon hukumar lafiya ta Birtaniya ta ce jami'an lafiya na shirin sake buɗe asibitocin Nightingale da ke birnin London idan bukatar hakan ta taso, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama sojoji ne suka buɗe asibitocin a wasu wurare a birnin kuma a shirye jami'ai suke su buɗe su bayan da ba a yi amfani da su ba sosai a karan farko na annobar. Kasar Kazakhstan ta soke hukuncin kisa da ake yankewa a kasar abinda ya sa yanzu aka ɗauki matakin dindindin na kawo ƙarshen hukuncin wanda aka dakatar kusan shekaru ashirin da suka gabata a kasar mai mulkin kama karya da ke tsakiyar nahiyar Asiya a cewar wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon shugaban kasar a yau Asabar. Sanarwar ta ce Kasim Jamaat Tokoyev ya sanya hannu akan wata takardar doka ta soke hukuncin kisa. A shekarar 2003 ne aka dakatar da hukuncin kisa a Kazakhstan, amma kotuna sun ci gaba da yanke hukuncin akan wasu laifuffuka, ciki har da laifukan da ake yi wa kallon na ayyukan ta'addanci. Ruslan Klakbayev wani ɗan bindiga wanda ya kashe 'yan sanda takwas da farar hula biyu a lokacin wani farmaki a birnin Almaty mafi girma a Kazakhstan a shekarar 2016 na daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto na labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shiga sabon shekara ta 2021 masana da kuma shugabannin addini na kira ga al'umma da ma gwamnatoci da a yi karatun ta natsu domin kaucewa abubuwa da suka faru a shekarar 2020 ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana da shi yayin da yanzu ake ci gaba da shagulgulan shiga sabon shekara masana da kuma shugabannin addini na ku kira ne ga al'umma da ma gwamnati da a zauna aikatun ta natsu domin magance matsalolin da suka auku a shekarar ba ta 2020 shekarar 2020 shekara ce ma da ba za a mance da ita ba sakamakon abubuwan bakin ciki da suka auku a cikinta kama daga cutar corona har-haren 'yan mindiga da kuma garkuwa da jama'a wanda yanzu ma ke hana al'umma bacci rabaran philip maika dofa wani limamin addinin kirista ne na cocin eko a jihar taraba ya bayyana fatan da suke da shi a wannan sabon shekara da farko dai sunana reverend philip maika dofa state chairman Taken ekwa sa'anan leader na southern conference of united methodist church ina wa allah godiya domin mun iske kanmu a shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya ta wurin alherin ubangiji lalle kasanmu najeriya tana ɗauke da matsaloli da dama dangane da ababen da sun shafi yanayin tsaro rigingimu na boko haram kidnapping da dai sauransu babban kira da nawa dukkan al'umman najeriya na farko shine mu koma ga ubangiji idan mun koma ga ubangiji cikin addu'a da azumi na ba da gaskiya shine mai wannan kasa zai ba mu mafita a cikin yanayi da muka iske kanmu a ciki a kasar najeriya da wai ko mai limamin addinin zai ce ga shugabannin da ke jan ragaman mulkin kasar nan shugabanninmu kuma wadda ubangiji allah ya albarkashe mu da su a kasar najeriya ina kira gare su duka da su ji tsoron ubangiji su yi aiki cikin adalci da gaskiya su kamanta gaskiya cikin ayyukansu su tabbatar da cewa alkawuran da suka ɗauka na kare dukiya da rayukan jama'a wannan ƙasa su tabbata sun yi shi su ma ya kamata su koma ga ubangiji wadda shine ya dora su akan karagar mulki domin ta wurin haka ne za su yi nasara a cikin aikin gudanar da mulkin kasar najeriya shi ma wannan shugaban kungiyar kawo fahimta juna tsakanin al'umma ta a wanda ce bai take bauchi yakubu ya ku gargaɗi ne da cewa sunana tahir umar suleiman shugaba na cibiyar kusanto da juna da haɗin kan al'umma a takrib unity foundation kenan abin da ya fi zamowa wajibi akan shugabanni su fi kula da shi sama da komi shine harkar tsaro ya zama wajibi a kansu su duba su ga wasu matsaloli ne suka fuskanta wasu gazawa ne ainihin ya dame su a shekarar da ta wuce kuma su gano hanyar da za su yi su magance wannan gazawa din ko takaitawa din wurin ainihin ba da tsaro ma ɗan ƙasa ya zama wajibi mutanen ƙasa su zauna lafiya ya zama wajibi mutanen ƙasa su zauna cikin aminci to don haka in akwai abubuwan da suka gaza kuma akwai ɗin to ya zama wajibi a kansu su duba su ga cewa ta yaya za su yi su magance wannan ba kawai su duba ba su aikata haka din wannan shine yake nuna cewa su shugabanni ne masu kishin ainihin talaka dangane da shi kuma talaka shi ma abin da ya zama wajibi a kansa shine ya ba da haɗin kai wurin samun wannan tsaro din sannan duk hanyar da zai iya taimaka ma gwamnati wurin ta karfafi wannan tsaro din ya zama wajibi a kansa ya yi sannan mu yi ta ainihin abubuwan da suka dace eh, kamar yadda ya zamo akwai nauyi da ya ɗora akan gwamnati wadda kuma nauyin da ya ɗaura kan gwamnati ya fi sauran nauyoyuka ɗin yawa da girma da faɗi to su ma talakawa akwai abin da ya ɗori a kansu shine kamar yadda na faɗa su yi ƙoƙari su ba da haɗin kai yadda ya dace akan wannan al'amari. Najeriya dai ƙasa ce da ke da arziki da ma'adinai amfanin gona da kuma yawan jama'a to sai dai kuma a yanzu matsalar tsaro da ma sha shakulatin bangaro da ake zargin shugabannin kasar na yi da cewa suke mai da hannu agogo baya ko da yake ma a jawabinsa na sabon shekara shugaba buhari ya kosabi layar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdul aziz kamanta gaskiya da yin kafa-kafa da dukiyar jama'a ya suma jawo wa najeriya samun tallafin kuɗaɗe daga bankin duniya domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Jihar Sokoto ce ta ɗaya inda ta samu tallafin kuɗi sama da naira biliyan dubu takwas. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Bisa ga gurin bunƙasa ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya, yasa bankin duniya ya shata musu tsarin gudanar da harkokin kuɗaɗe domin tabbatar da cewa gwamnatoci ba su yi almubazzaranci ba da dukiyar al'umma. bisa hakan ne gwamnatin jihar sokoto ta kafa wani kwamiti wanda ta dorawa alhakin kula da tsantsar gaskiya wajen kulawa da kashe kudaden gwamnati kuma hakan ya sa jihar ta zo ta ɗaya a ma'aunin da bankin duniya ya amfani da shi wajen binciken ko gwamnatoci na bin wannan tsarin isa baje na galadanci shine kwamishinan yaɗa labarai a jihar sokoto ya ce wannan ba karamin nasara bace ga jihar. dama bankin duniya ya alkawalin ba da kuɗi ga duk jihar da ta yi ko wuce. kiyaye dokokin tafiyar da kudaden al'umma wanda yake bisa ga wannan aka samu kyauta kuɗi daga bankin duniya zuwa asusun jiya sokoto na naira miliyan dubu takwas da miliyan ɗari biyar da goma sha biyu wannan ba karamin nasara ba ce kuma ba karamin ci gaba ne abinda naira biliyan dubu takwas za su yi na ci gaba a jihar nan ba karami ba ne abinda yake an same shi ba ta hanyar haraji ba ko ta hanyar wani allocation na gwamnatin tarayya ko wani abu. Wani abu da ke wawushe dukiyar gwamnatoci a Najeriya shine yadda ma'aikatan bugi suka cika jadawalin biyan albashin ma'aikata. A nan ma kwamitin ya yi aiki min zaƙulo wuraren da kuɗaɗen gwamnati ke tsayayewa da sunan ma'aikatan da ba na gaskiya ba. ma'aikata kuɗi ta samu ta zaƙulo kusan kuɗi naira miliyan ɗari biyar da ake wawurewa ka haifta wannan tantancewa ta ma'aikata wanda yake wannan ƙari ne gwamnatin jihar ta samu domin ayyuka na musamman. dangane da abin da ya shafi cutar coronavirus kuwa wadda adadin sabbin masu kamuwa da ita karuwa yake yi akai-akai gwamnatin jihar ta kudurci tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a akan bin ka'idojin kaucewa kamuwa da cutar waɗannan na daga cikin bayanan da aka gabatar a wurin taron majalisar zartaswa na ƙarshen shekara ta dubu da ashirin inda kwamishinoni suka yi bayani yadda shekara ta kaya a ma'aikatunsu to ko menene tasirin yin irin wannan bita ga tafiyar da ayyukan gwamnati Dr. Rufai Shehu na Jami'ar Usman Danfure da kenan Sokoto masani ne akan tattalin arzikin ƙasa. Hakika wannan abu mai muhimmanci ne wanda gwamnati ta yi saboda su wa'annan sektocin ko wa'annan ma'aikatan nan da gwamnati ke ribewin ai ta hannunsu ne aka shirya kowane harakar tattalin arziki na ƙasa. Kowace sekta da kake gani tana da nata muhimmanci tana da nata tasiri da kuma nata contribution da take bayarwa wajen cimma burin gwamnati na samun mutane a kyakkyawan rayuwa wanda muke kira standard of living wanda kuma daman ta hanyoyinsu ne ake rarraba arzikin da ke shigowa ta jiha masanan sun bayar da shawarar cewa a bita irin wannan duk bangaren da aka lura yana buƙatar kulawa to ya dace a ba shi kulawar da yake bukata su kuma jama'a su ba da goyon baya da domin a gudu tare a tsira tare muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a nigeria. madalla a gaida muhammad nasir wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar niger kuma Za a iya sauraron mu a tashar matar VOA Africa a kan mita 200.5. To yanzu kuma lokaci ne na shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da shiga sabuwar shekara kuma barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da mai martaba sabon sarkin zazzau wato sarki na goma sha tara ambasada Ahmad Nuhu Gwamani. To idan ɗanbun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, an dace wakilin a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samu tuntuɓar masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna da ke ƙarƙashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala, wanda ya fara da cewa. To, uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Shi mai martaba Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli, sabon sarkin zazzau, Allah ya kara masa yarda, Allah ya kara masa basira ya ja kwanansa. Mutum ne wanda aka haife shi a Kwarbai, cikin birnin Zaria. Ranar takwas ga watan Yuni na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da shida. Idan ka duba za ka ga bayan haihuwar shi da lokacin da aka yi wannan juyin mulki wanda ya tabbatar da gawan a matsayin shugaban kasa an samu kwanaki hamsin daidai. Wato kwanaki kwanan hamsin da a duniya aka yi wannan? Aka yi wannan juyin mulki kafin nan daga baya kasar ta shiga wato yakin basasa. Wato shi babban ɗa ne ga wato Alhaji Nuhu Bamalli wanda tsohon ambasada tsohon ministan eh, harkokin kasashen waje ne a shekarun baya shi kan shi mahaifin nasa an haife shi a shekara ta 1917 kuma ya rasu a ranar 25 ga watan biyu na shekara ta 2001 kaga ya zuwa yanzu mahaifin nashi yana da shekara goma sha tara kenan da rasuwa allah ji kansu gaba daya shi ambasada wato mai martaba sarkin zazzau na yanzu mutum ne wanda ya fara karatun shi karatu irin na makaranta allo kuma ya sauke ya karatun littattafai daidai gwargwado kafin ya zo ya shiga kasan kasar zazzau malamai an ce sun zo daga sassa daban-daban na duniya daga mali daga sassa daban-daban dai na yammacin afirka har ake ce masa zare birnin ilimi to ya yi karatun allo sannan ya karatun littattafai a hannun malamai da dama kafin nan daga baya ya shiga karatun zamani wato karatun boko a wancan lokaci karatun shi ya yi nisa har ya kai ga ya zama babban lauya wanda ya yi karatun shi ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya kare a shekara ta 1989 bai tsaya nan ba bayan ya gama digirin shi na lauya kuma an tabbatar mishi da zama cikakken lauya a shekara ta 1989 sai ya wuce ya je karo karatu ya yi digiri na biyu wato masters a international affairs and diplomacy shi ma din a jami'ar amadu bello da ke zaria wato ya yi wannan karatu a shekara ta dubu da biyu. kaga shekara goma sha takwas kenan da suka wuce bayan nan da ya zama to kwararre kan fannin harkokin kasashen waje da kuma abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta jama'a daban-daban a cikin kasa sai wuce ya je karatun shi na management wato postgraduate diploma a management a wani wata jami'a da ke enugu wato inugu state university of science and technology wannan ya yi ne a shekara ta da da da tara 1998 kaga shekara goma sha biyu da suka wuce kenan bayan nan bai zauna nan ba bayan ya gama samun karatuttukan shi da ake bukata a fannin da yake so ya kware a kai na bangaren ayyuka na yau da kullum da kuma aikin zamani da kuma hudda ta kasa da kasa sai ya ci gaba da fadada karatun shi a kasashen getare wato kasashen waje kenan ya zama kwararre wato felo a bangaren abin da ya shafi conflict resolution wato a wata jami'a da ake kira york university a shekara ta 2009 wannan york university a ingila take so menene da menene ke jawo rikici tsakanin mutane mabambanta ko kabilu mabambanta kuma biya addini daban-daban ya kuma za a yi sulhunta al'umma to a wannan fanni ya je postgraduate diploma a conflict resolution a wannan makaranta ta york university Kwarar ya ce a duniya kuma tana daya daga cikin jami'o'i biyar na farko a duniya wato ilimin sulhu tsakanin mal'umma eh, sannan bayan nan ya wuce ya je oxford university wanda ita ma ita tana daga cikin waɗanda aka fi ji da su a duniya gaba ɗaya musamman a ingila da sauran abubuwa makamantan waɗanda duk wani wanda kaga ya kware a fannin shi a duniya zaka ce yana tunkaho da ko dai ya yi harvard ko kuma ya yi oxford to shi ya tafi oxford university a inda ya karasa karatun shi na wani fanni da ya shafi zamantakewar al'umma a oxford university a shekara ta 2015 to bayan nan ne ya je karanta general management program ma'ana yadda ake tafiyar da shugabanci da jagorantar al'umma a faɗaɗe a wancan lokaci shi ya yi wannan a harvard university a harvard business school shi ma kuma a shekara ta 2011 kaga shekara kusan zan iya cewa tara kenan da suka gabata saboda haka in ka lura da kyau za ka ga tun daga lokacin da ya taso tun da yana karami har zuwa lokacin da ya zama sarki bai zauna ba ko dai ana karatu ko dai ana aiki da sauran abubuwa makamantan waɗannan su waɗannan su ne a takaicen takaitawa makarantun da ya yi kafin ya samu kanshi a matsayin wato mai faɗa a ji ta bangarori da dama musamman ta bangaren abin da ya shafi daidaita al'umma sulhu a su tabbatar da adalci a cikin bainar jama'a da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Dokta bai aikin gwamnati ba bayan wannan tarin karatuttuka? Ya yi ayyuka da dama. Misali idan ka duba za ka ga akwai nitel wato hukumar sadarwa ta ƙasa a wannan lokaci ya yi aiki da ita inda ya zamanto wato manaja mai kula da dukkan yankunan birane na bangaren abin da ya shafi mtel wato mtel din nan shugaban bangaren abin da ya shafi ɗaukan aiki da kuma horar da ma'aikata a wancan lokaci wannan ya samu wannan ta goma shine a lokacin da ya zamanto kwararre aka ce ya zamanto bangaren waya salula kasan a lokacin da waya salula ta hannu tana wuya to sai ya zamanto bangaren da yake kula da wayoyin salula na hannu shine shugaban wannan bangare gaba ɗaya na mtel to aikin da ya fara yi kenan a farko sannan ya zamanto babban darakta ya zamanto kuma acting darakta a wani lokaci ta bangaren abin da ya shafi wato nigerian security and printing, printing and minting company inda ake buga takardu na musamman kamar irin su license kamar irin su abin da ya shafi wani kamfani ne da gwamnatin tarayya ta kirkira nigerian printing and minting company wanda yana da alaka da babban bankin najeriya na kasa a wancan lokaci to a wani lokaci ya rike makamai guda biyu ya yi executive director sannan kuma ya yi acting director a wannan babban kamfani sannan bayan nan ya taba zama ah, permanent commissioner wato kwamishina na dindindin ta bangaren abin da ya shafi kaduna state independent electoral wato commission ma'ana wato hukumar zaɓe mai zaman kanta wato ya zama permanent commissioner a wani lokaci a shekara ta 2015 a wannan lokaci zuwa shekara ta 2017 to bayan nan ne aka ga kwarewar shi da kuma ficen da yi da kuma yanayin yadda ya gaji mahaifin shi ta bangaren abin da ya shafi ilimin addini da kuma ilimin zamani sai aka masa sarauta ta gidansu wato magajin garin zazzau a wancan lokaci sannan bayan nan ne yana kan wannan matsayi ne ya zama babban ambasada a ƙasar thailand wanda ya hada da yankin myanmar ɗan nan da sauransu wannan ya tabbata saboda irin gudunmawar da yake badawa a zahirance da kuma a badanance ta bangaren abin da ya shafi hudda da jama'a na kusa da shi da waɗanda suke ma nesa da shi shi mafi yawancin lokuta za ka ga al'amarin shi yana da ban mamaki saboda wasu za ka ga cewa idan sun kai wani babban matsayi za ka gaza cewa 'yan tsirarin mutane ne suke mu'amala da shi amma shi sarki na yanzu yana daga cikin abin da yake ba mutane mamaki cewa baya da mantuwa idan ka taɓa yin aji ɗaya da shi a firamare ko sakandare ko kun haɗa aji ko kun haɗa wani kwas a jami'a to bai mantawa da kai za ga sunan kananan ya sani kuma yana bincike ga ina ne wani ɗin nan yake sannan musamman ma lokacin da ya zama sarki a ranar bakwai ga watan oktoba dinnan na shekara ta dubu da 2020 dinnan ya zamanto ya bude kofa shi ya ce duk jama'ar da ya sani da waɗanda ma suka san shi bai son su ba ko ba shafo da take su zo su kawo shawarwarin yadda za a ciye da wannan masarauta gaba to yana daga cikin ayyukan da ya a takaice kamar yadda na ba da bayani a yanzu wato yana can yana matsayin jakada a thailand da kuma uh, wato waccan ƙasa da aka ce ya hada guda biyu uh, na myanmar sai kuma aka ba shi uh, ya samu wannan sarauta wato yana kan kujerar ambasada ne ya samu wannan kujerar to wasu sun ce abin da ke faruwa shine ya ma sauka daga ambasada din amma kuma ya ci gaba da harkokin shi na businesses wato harkokin shi na kasuwanci tsakanin shi yakan je china yakan je thailand din yakan je wasu kasashe daban-daban saboda yana daga cikin ɗabi'unsa baya son ya dogara da aikin gwamnati to shi yasa bayan ya sauka daga kan wato baya dai kasar aka ɗauko shi kamar yadda ya faru ga wasu sarakuna a kasar ka ɗauko shi zama to daga cikin 'yan takara da aka lissafa har ya zama sarki a wannan bakwai ga watan oktoba din da nake magana ya zuwa yanzu akwai wani abu da sabon sarki ya yi wanda za a fara kallo a matsayin sabon sarki kamar yadda ka buga misali da maganar buɗe kofa ga al'umma da sauran waɗanda aka taɓa yin aji yana daga cikin abubuwan da ya yi na farko shine jawo jama'ar sauran gidajen sarauta kaga shi kusan za a iya cewa gidansu bai karbi sarautar zazzau ba tsawon shekara ɗari da suka gabata su shi shi ne yanzu ya zamanto sarki daga gidan sarautar mallawa to ganin wannan sai babban abin da ya fara yi shine ya jawo mutanen da ke sauran gidajen sarautun da waɗanda suka daɗe ma suna yi da waɗanda suka daɗe ma ba su yi ba duk ya jawo su sarki da ba a yin sarki sai guda ɗaya bayan sarki biyu bayan sarki uku sarki ɗaya ne a masarauta in baka manta ba ai akwai manya-manyan da suka zo suka masa mu baya waɗanda suna daga cikin waɗannan gidaje sanannu ko in ce fitattu ka wasu ma sun shiga cikin 'yan takara zan baka misali kamar alhaji manar jafaru ya zo ya yi mu baya duk da dai cewa ana tunanin kamar shi ne ma zai zama sarki kuma yana daga cikin waɗanda suke neman wannan kujera amma duk da haka ya kaskantar da kanshi ya aje abu a mahallinsa ya yadda da kaddara ya je ya yi mu baya ma wannan sarki to wannan yana daya daga cikin abu muhimman ci gaba da ya jawo wa masarautar zazzau tun kafin ma a ce tafiya ta nisa bayan nan kuma ya samu karbuwa a sauran masarautu saboda idan ka lura da kyau zaka ga ai ya yi rangadi ya je har fada sarkin musulmi ya je wurare daban-daban ya je kano da sauransu sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyi masu alaka da wannan wato game da gidajen sarautar zazzau. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta naɗa tsohon kocin Tottenham da Southampton Mauricio Pochettino a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta. Pochettino dan ƙasar Argentina mai shekaru 48 ya maye gurbin Thomas Tuchel inda ya rattaba hannu a kwanta ragin da zai karkare a ranar 30 ga watan Yunin shekara ta 2022 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya. Pochettino ya yi zama dan wasan kungiyar ta PSG tsakanin shekarun 2001 da 2003 yana kuma zaune ne ba aiki tun sa'ad da ya raba gari da Tottenham a watan Nuwamban shekara ta 2019. ko bayan kocin kuma kungiyar ta PSG tana zawarcin samun aron dan wasan Tottenham Dele Ali wanda ya fara buga wasan Premier a karkashin Pochettino yanzu haka kungiyar ta PSG tana ta uku ne a teburin gasar Ligue ta kasar a yayin da take shirin karawa da barcelona ta kasar spain a zagayen 'yan sha shida na gasar zakarun turai a watan fabrairu a kungiyar ta tottenham kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar jose mourinho ya bayyana bacin ransa akan halayyar wasu 'yan wasansa uku da suka taka dokokin coronavirus ta hanyar halartar shagalin bikin kirsimeti wani hoto da aka wallafa a shafin sadarwa na facebook ya nuna 'yan wasan kungiyar eric lamela da sergio reguilon da kuma giovanni lo celso a wurin wani shagalin biki kungiyar mata tottenham ta fitar da sanarwa tana allah wadai da halayyar inda ta ce kuma za ta ɗauki matakin da ya dace Dan wasan tsakiya na kungiyar Barcelona ta kasar Spain Philip Coutinho zai tafi jinyar rauni da ake sa ran zai kwashe tsawon watanni uku bai buga wasa ba. An yi wa dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 28 tiyata ne a gwiwar kafarsa bayan da ya fita yana dingishi a wasan da Barcelona ta yi kunnen doki da Eibar da ci ɗaya da ɗaya a ranar talatar da ta gabata. Coutinho wanda ya kwashe tsawon kakar wasanni da ta gabata a kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus a zama aro. ya buga wa barcelona wasanni goma sha hudu a wannan kakar wasannin murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum zai kara da tsohon shugaban Nijar Muhammad Usman a zagayen zaben shugaban kasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu. Bisa ga sakamakon zaben zagayen farko da hukumar Sini ta sanar a yau Asabar. cibiyar da ke ban diddigin annobar coronavirus ta jami'ar johns hopkins da ke amurka ta ba da rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar covid-19 a fadin duniya a yau asabar har yanzu amurka ce ke kan gaba a yawan masu cutar fiye da wata ƙasa da mutum sama da miliyan 20 da suka kamu da cutar kusan kashi ɗaya cikin hudu na waɗanda suka kamu da cutar a duniya india kuma ita ce ta biyu da adadi fiye da miliyan goma daga nan sai ƙasar brazil mai miliyan bakwai da ɗigo bakwai madalla to kafin mai sallama muna taya babban sakatare a ma'aikatar raya karkara ta jihar sokoto malami ladan akan aure da 'ya'yansa biyu khadija malami ladan da fatima malami ladan wanda za a yi gobe lahadi uku ga watan janairu shekarar 2021 a sokoto to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shirin misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Ya sa madadin Maryam Dauda da tafiya da gabatarwa sai kuma hailu haili da ya bada umarni ni hadiza da ke cewa ku ta gajiya ma assalamu